والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi da 1440 daidai sha hudu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi tara. Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da tafsirin mu cikin suratu maryam da yadda Allah ta'ala za mu tashi aya ta sha shida malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يود يدر الله تعالى زام شجج فاتنا مريم isa ta biyu a cikin wannan sura mai alfarma kuma sura da aka kira ta da sunan mai kissar na na maryam kalmar maryam ita kanta tana nuna afifa mai kamun kai wanda bata san wasa da maza ba bata ma ba maryam kamar yadda muka ɗan tsakura ne a lokacin magana game da annabi zakariya wanda shi ne ya raineta. ya ce ga imrana maryam ibnati imrana kamar yadda allah ta'ala ya kira ta mahaifiyarta hamna gida ne gidan mutanen kirki gida wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yaba tsatso na annabawa da manzanni maryam an haife ta ita kanta tare da al'ajuba daban-daban da abubuwan mamaki wala Allah zalika ya kasance ne akwai dai hikima ilahiya to kuma sai ya sa hikimarsa ta inda yake so babanta mutumin kirki ne mamata baiwar Allah ce shi yasa lokacin da ta ji alamomin ciki baban ya riga ya mutu sai wa Allah alkawali ta dauki alwashi rabi inni na zartu laka ma fi batini muhara fataƙabban yini ya allah na yi maka alkawali nazar kenan nazar shine mutum ya kallafa kansa wani aikin da allah bai wajabta maka ba musamman ya danganta da in yi masa wata ni'ima ko ya yi masa wata baiwa ya Allah in ka sa kazana na yi nasara na yi alkawalin azumin kwana uku ko zan ciyar da musakai ɗari ko zan taimaki marayu adadi kaza wannan shine ake ce ma nazarin. to ita ta ji alaman ciki ne ba wai lokacin da take neman Allah ya ba ta ciki ba ne yadda za ka gane salahatta domin nazar wanda muka yi bayani mutum yakan yi ne don kamun kafa. ya Allah ɗalibi kenan in na ci jarabawa na na yi maka alkawalin zan sadaka da naira goma ai ɗalibi ne in ya ci wajibi ya yi ya Allah idan kuɗina suka zo hannuna suka fito na yi alkawalin ɗaya bisa goma zan bayar fi lahi. nazar kenan shi a farkonsa ba a so ka yi shi annazru la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju min al-bakhil annabi sallallahu alaihi Wasallam ya yace nazar bai ta baka alkhairin da Allah bai nufa ba ana tatse marowaci ne wanda bai saba sadaka ko kyauta ba ko bai saba wani nau'in ibada ba sai a anshe shi ta nan haka hadisi ya tabbata amma kuma in an yi ya zama wajibi a cika masu cikawa kuma Allah ya yabe su yufuna bin nazmi wa yakhafuna yawman kana sharuhu musabi'a ita ta yi nazarinta ba a kan ma tana nema ba da ta ji alaman ta samu ne ana cewa a wannan lokacin iyaye suna matukan son ‘ya'ya fiye da yadda mai zato yake tsammani amma ita da ta ci alaman ciki sai ta ce ta yi ma'alla alwashi in ta haifi ɗan da ke cikinta ta hamar da shi barin komai zai koma hidiman masallacin kudu su kaga ba karamin abu bane ga matar da bata taɓa haihuwa sun shekaru aru aru da miji har ya mutu ta ji alaman ciki sannan ta sadaukar ba kuma sadaukar wanta tun yana jariri ta ce ta sadaukar ba wai sai ya girma ya zama mutum ba sannan a ce ga abin da muke so da kai wannan yana nuna salaha na wannan baiwar Allah wala Allah wannan mana daga cikin abinda Allah ta'ala yayi nufin ya nuna mana mu zan salihai sai a azurta mu da zuriya saliha shi yasa aka yi maryam karamci da abubuwa da yawan gaske tun tana jaririya na farko dai bata qabbalaha rabbuha biqabuli hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya Allah subhanahu sai ya anshi kyautan da uwar ta yi an sa mafi kyau don haka komi nata akwai ban sha'awa akwai wani abu na ban mamaki wanda yake tare da shi to tun tana jaririya Allah ya so mu nuna ayoyi game da ita don haka ko da ta girma akwai babban ayar da za ta bayyana tare da ita wanda yake abin mamaki ne ta yi mamaki amma bai raba ta da tunaninta ba domin ta tuna baya irin baiwar da Allah yi mata kullama da hala alaiha zakariya waje da wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu sha'u yasha'u bighayri hisab da ɗan wannan shimfidan sai mu duba mu ji me Allah yake faɗi game da tarihinta wazkur aka ce wa rasulullah sallallahu alaihi da duk mai imani da shi mai isar da manzancinsa ka ambata masu fil kitab a wannan alqur'ani mene maryam nana maryam tana da cancantan da za ta shiga kuma sunanta ya shiga alqur'ani ba kowa aka kira sunan shi a alqur'ani ba sai ɗai ɗan mutane in dai waɗanda suka shahara da falaha ne amma za ka samu wasu manya-manyan gumaguman wuta an kira su ta tsayan irin su fir'auna irin su hamana irin su kanuna, irin su namarudu gaggagaggan annani ne amma allah ya kira su a alƙur'ani domin a yi tir a yi allah wadai da su a bi su da la'ana duk sanda aka ambace su wasu fil kitabi maryam ka ba da labarin na na maryam a cikin wannan alkur'ani iyar imrana imrana yana cikin 'ya'yan dawud alaihi salam da cikin bani isra'ila ne cikin jama'an annabi musa ne annabi musa da sauran annabawan da suka zo bayansa duk cikin zuriya ne na annabi sulaimani da 'yan uwansa afwan na annabi ah, yusuf da 'yan uwansa sai ka tsora zuwa yaqubu zuwa ishaqa zuwa ibrahim alaihimus salatu wassalamu kamar yadda muka ce su ne bani isra'ila ce ibin tabazat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta ware kanta daga jama'arta ta nisanta da su in tabaza kenan ta koma makanan shafiya gabashin masallaci can ta ɓuya abinta ta zauna abinta tana tabautar Allah ta ita kadai subhanahu wa ya sace cewa bayan ta keɓe kanta ashe asali ga mace ta keɓe kanta ba ta yi ikhtilafi da mijalu ba in dai mace ce wadda ta san abin da take yi ba za ta ce za ta tafi kafaɗa kafaɗa da namiji ba domin wannan yakan karya ƙadarinta ya zubar da mutuncinta ya rage mata muƙaminta a wayi gari in ba a yi sa'a ba gaba ɗaya ba ta da ƙima a wajen wanda take tare da su ba ta da ƙima a cikin al'ummanta shi sa wadda duk ta fito ta ce ita kallabi ne tsakanin rauna to za ta sami kanta jemage ba tsuntsu ba ba dabba ba ba mace ba ba namiji ba ce sa wani mai hikima ba misri ana ce mashi najibul haddad yake cewa muhammad ta haddatil mar'atu fi an tuqallida rajula fajulla ma tasulu ilayhi innaha la tasiru rajula wa la ta'udu ra'atan duk ƙoƙarin mace komin ƙwazanta cewa ita ma sai ta tafi tare da namiji kafaɗa da kafaɗa abinda namiji zai yi tana da awon mace ma za ta yi wanda ya fi shi ce za ta sami kanta a tsaka mai wuya na farko ba za ta taɓa zama namiji ba ƙarya ne kuma za ta rasa shahasiyarta ta mata ba za ta zama mace ainihin tsabar mace ba ga ta nan ne dai kawai jema ke tsakanin dabbobi da kore ta tsuntsaye in ya shiga ciki a kore shi ka gaba ta da makama kenan shi yasa in ka dubi tarihin matan da suka shahara suka yi suna a duniya suka tsatsefe za ka ga daga baya sun dawo suna kuka suna nadama cewa sun rasa shahasiyatul unusa wannan daraja da shahasiya na matuntaka ba su same shi ba a nan ƙasar a nan jihar an yi wata mata wanda 'ya'yan ƙanninta mata 'yan mata suka je suka same ta a ƙaton ofis suka ga yadda kujera ke jujjuyawa da ita ac ya cika ofis ofis ya kai ya dawo gari guda ga abubuwa na ban sha'awa da mamaki sai suna anti mu ma Allah ya samu zama haka anti ta Allah ya sauke Allah ya sauke saboda a lokacin ko aure ba ta yi ba miji ma ba ta da shi saboda ne ta kai matsayin da masu matsayi irin nata suna gudunta lura da kyau sa'an nan na ƙasa da ƙasanta suna tsoronta suna tsoronta ita kuma ba ƙalla ma ta sauko ta aure a dana minha don haka sai ce ta zama da bakin ciki da takaici saboda daman da Allah ya bata ta watsar da shi ta ce in Allah ya so ba za ku zama irina ba ni na san yadda nake ji to kaga ta zama jemaji don haka yadda in ta isa aure Allah ya azurta ta da za tu dinin wa hulukin ka aurar da ita ilimi bai hana aure aure bai hana ilimi mafi yawan mu duk da auren mu muka dan tattaba ba haka nan muka yi sallan mu ba in ba haka ba sai a kai minzalin da in ba a yi sa'a ba daman za ta kuce a shiga kane-kane ka ba daɗi in Allah ya baka rashida kenan mai kamun kai Allah ka shirye mu fattakazan min dunihim fattakazat ba, dunihim hijaba fa'arfalna ilayha ruhana fatamassal fatamassal laha basharan sawiyya فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله أكبر فاتخذ من دونهم حجابا ما يسا أكتشي تاكوشي don ta samu daman bauta ga Allah yadda take so to ga ta ita kaɗai fataha zamin dunihim ta samu shamaki tsakaninta da al'umma kariya shi yasa duk matar da ba ta tsara kanta a gida ba ko mata aure ko bazawara ko budurwa to tana cikin walakanci domin ta saki asali alkur'ani cewa yi wa karna fi buyuki kunna wala tabarmajina tabarmajar jahiliyatul ula mata ku zauna a ɗakunan ku cikin gidajen ku sai fita ta dole in ta kama ku duk lokacin da mace ta tsara kanta a gidanta ko a gidan mahaifinta ko a gidan mijinta ba ta fita bankatai ba ta yadda kanta inda bai dace ba ba ta zuwa inda bai kamata ba ba ta ikhtilafi ga muhijari ta fi mutunci ta fi daraja wa qalna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula to wannan baiwa Allah duk da ta kauce ita kadai ne kuma sai da ta sa kariya hijabi tsakaninta da duk sauran al'umma to tana cikin kariya tana cikin kadaici subhanahu wa ta'ala ya ce fa'arkar na ilaiha ruhana sai muka aika mata da mala'ika jibrilu to ruh akan amfani da shi ga mala'ika jibrilu a wurare daban-daban a alƙur'ani kamar yadda muke karantawa tanazzalul mala'ikatu wa ruh fi bi izni rabbihim ruh akan amfani da shi ga ruhin da Allah subhanahu wata'ala yake sawa a cikin zukata ko a gangan jiki a sami karsashi da motsi a tashi a ci gaba da rayuwa duka fa nafakha fihi wannan ne ko annabi adam ake magana ce idan na tura masa rayuwa na tura masa mu to faka ula kusa jiki kaga ashe wanda dan adam yake amfani da shi wanda yanzu da Allah zai anshe baka sake motsi sai dai in an motsa ka to an mala'ika jibrilu ake nufi a nan fata matsala ta basharan sauya mala'ika jibrilu kawai sai ya zo mata a cikakken mutum matashi kyakkyawa son kowa kin wanda ya masa basharan sauya kenan ba yadda za ka dube shi ka kushe to bari mu ji irin 'yan matan yanzu ne wanda za su ga matashi hawa hawa sun kai Allah ya yi halitta a can to a nan bai yi ba bari mu jina na maryam wato da za a sami maza gaba ɗayanmu mu zama irin yusuf mata gaba ɗaya su zama irin maryam da duniya ta zauna lafiya babban fitinan da muke fama da shi a yau ba kamar fitinan jinsi lalata ta wuce yadda duk mai zato yake tsammani an wuce tunaninka sai dai mu roƙi Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu ya shiryar da ƴan uwanmu amma abin yana da ban tsoro abin da baka zato ga waɗanda baka zato suna abin da baka tsammani Allah ka kare mu mai to ga ɗan adam ya zo mala'ika a sifan ɗan adam kuma mai cikan halitta kyakkyawa son kowa in wanda ya rasa das maryam ta gan shi gaba gare ta yaya aka yi قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت tana ganin wannan bawa a gabanta فرجت شيء إني ni ni أعوذ بالرحمن منك إنا ina neman Allah mai rahama ya tsare ni barinka هكا باين kun gani haka باين Allah فيه Allah Allah ka tsare ni da rahama ka barin wannan bawa in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne ka kama gabanka kama gabanka domin na nemi Allah ya tsare ni barinka saboda haka duk wanda aka nemi tsari gare shi yana barin abin wanda aka nemi Allah ya tsare wani daga gare shi to barin abin yake ku dubi hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi buhari ya rawaito ya auri wata mace kyakkyawan da ta yarinya ce hankali bai haɗu mata ba sai suka shirya mata gadon zare irin na manyan mata sauran matan annabi suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ki ba abin da ya fi ƙauna da so fiye da ki ce Allah ya tsare ni barinka a uzu billahi minka ita kuma da yake tunanin ta sama-sama ne tana zakwaɗi ta faranta ma rasulullahi rai yana shigowa yana matsowa a uzubillahi mink a uzubillahi mink annabi ya ce laƙad uski bi azimin ilhafi da ahabi lallaikin nemi tsari da mai girman da ya cancanta a nemi tsari da shi saboda haka a tashi a koma gida ya kira wani bawan Allah ana ce masa usai ya ce haɗa mata sha tara na arziki ka kai ta ga ahalinta bai yiwuwa a nemi Allah ya tsare ni barin abu na san girman Allah na san darajar Allah sannan ya rike wannan abu sai sallame ta wato alkur'ani yana da wani mu'ujiza shi yasa aka kasa kawo kamarsa ko kwatankwacinsa ko ya zama gagara kwaikwayo mu'ujizan alkur'ani yakan zo ta hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin da yakan zo yakan zo hatta a kalmominsa ku lura da abinda maryam ta ce a ozu bin rahamani bata ce a uzubillahi minka ba sannan ta ce in kunta tafiya. na ɗaya in haka mai tsoron Allah ne to da na nemi tsari da Allah ya kame ni barin sharrinka to ko da sharri ka zo za ka fata ka. kenan na biyu cewa ba ta ce a billahi ba cewa da yawa malamai sukan ce Allah shine ismullahil azam kuma shine sunan da ba a taba laƙaba ma wani ko wani halitta ba a duniya ita ce bin rahmani ma'ana har ma in kai ba ta iyi ba ne to na nemi tsari ne bin rahmani Rahaman Allah zai sa ya tsare ni barin sharrinka rahmani ya irin ubangiji shi ta ta amfani da wannan kalma ta ar rahman kenan in ma kai ba mai tsoron Allah bane ka zo da mugun aniya ko muguyan aniya ce Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa da jin kansa zai ban kariya barinka na uku wannan ya nuna tsarkin maryam da tsarkin gidan da ta fito daga ita sai wannan bawan Allah Allah ne kawai na ukunsu ko me suka yi ba wanda ya sani a duniyan nan don ta wara kanta kuma ta yi makanta shinge amma dubiyan da ta mai da martani ta kai mashi farmaki na ya fita ya ba ta waje ba maganan bawan Allah daga ina ana neman magana ce bawan Allah lafiya ka shigo inda nake ana neman magana kenan sai ce lafiyan kenan tsakanin mai so da wanda yake so ai ka ga yayi abin da ya duk ba wannan dogon bayani a'udhu billahi a'udhu bi rahmani minka a'udhu in mai tsoron Allah ne kai bace da ganin kaga ba alaman wasa ko da ma mai wasan ne yazo ballantana mala'ika ne daga Allah jalla jalaluhu haka ya wajaba mu yi mu kanmu maza mata ku yi haka ko waya kika ɗauka akwai masu haɗa lambobi su kira waya don su sami abin da za su farauta kin yi sallama kika ji magana ba na wanda kika sani ba sai ki kashe wayanki ba magana ba bawan Allah daga ina ina ruwanki ko daga ina yake tunda dai ba ku da alaka kayu ma matar aure ce ke ina ruwanki kai ma kanka ba ka da alaƙa da ita akwai 'yan matan da suke irin wannan an ta mun akwai wanda ta dosa kirana ta dosa kirana ta dosa kirana ba masu fatawa ba ne abinda ya nake ba masu fatawa ba ne da na gaji kwana da kwanaki har na yi makin ɗin nan ban na gane sai na ce kai yau bari in daga wayan nan Allah ya sa akwai ɗayan iyali na kusa da ni hakan sai na ce maso da na tsanna wayan na bude sauti sai ta karya murya assalamu alaikum na wa alaikum assalam da wa nake magana ne na ce da sanda ce a wallahi ba sunan ka ba kenan ka tsaya mun sunan ka ce na ce san da ba suna ne ba kai kakkan ya murya take na ce suna na fa sanda sai na kashe waya to kaga akwai wasu abubuwa da ke aukuwa a yau kallama ake dacewa amma wasu kan dace wasu a wajen catin suke samun matan aurensu ita ma a nan ta samu miki don yanzu free ya zama tsohon yayi to don allah mace ce kuka haɗu a catin. ke ma a nan kika haɗu da mijinki tun kuna hiran tsiya arziki har kuka koma na tsiya har kuka yadda da juna kuna son ku ga juna kai kakka ka tafi neja wani kuwa ina gaya maka haka aurota. ba ka binciki ɗabi'unta ba ba ka binciki naka ba ba ka binciki addininta ba ba ta binciki naka ba gashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka auren zati dini ne sai kuma ce idza atakum man tamdawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ai kaga komi na iya aukuwa komi na iya aukuwa sannan gobe in kaga tana chatin da wani me zaka ce ba sana'an da kai ga tana yi ba kenan ya baka sha'awa sai in kika ga ya zauna a shimfidanki kuna magana ya shiga chatin yayi banza da ke me zaki ce ai a wannan sana'a kika same shi aikin shi kenan to da Allah abinda nake son na ce wannan na ɗauki ƙololuwan tsarkin hanyar ce wanda suka yi aure amma mafi yawa lalacewa ake yi a ɓalɓalce a gantale a kai matsayi na bi'ara shi ne 99 cikin ɗari mu ji tsoron Allah ba ɗabi'an muminai ba ne kun ji dai maryam 'yan mata da matan auren ma da gawarawa dukkan wajja ce ba inda ba a samun lalatacce sai dai kariya daga Allah Allah ya kare mu ku shi kenan قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا سيميد متمثل قال ملائكة جبريل يتي إنما أنا رسول ربك ني بموغ متنبني كما ba موغ kuma ban zo da ni manzo ne kawai da aka aiko ni daga ubangijinki in isar maki da sako kun ji ko menene abin da aka ce na zo ne maki bishara li ahaba laki gulaman zakiya dan in maki baiwa in baki wani da namiji wanda yake tsarkakakke ba mai alfasha ba ba wanda aka neme shi ta hanyar alfasha ba kun ga anan ma in ka sake duban waɗannan kalmomi akwai mu'ujiza ta ijazi na alƙur'ani cikin kalmomi qala ma ana rasulu rabbiki bai ce ma ana rasulullahi ba a rabbiki ya ba ta aminci ubangijinki ubangijinki kalmar rabbu in ka ɗauki ma'anarta wanda yake raino tun daga lokacin da kake ɗuga ruwan halitta ya mai da kai gudan jini ya mai da kai tsoka ya mai da kai kashi ya tubatar da kashin tsoka har ka zo duniya lagwai-lagwai yana tarbiyyanka yana kiyaye ka yana baka kula yana renanka komi naka shi yake maka har ka zan mutum cikakke kenan kwantar da hankalinki ubangijinki wanda ya tsare ki ya yi tarbiyyanki ya nuna maki al'ajuba a lokacin jarirantakanki da tasowanki shi ne ya aiko ni zuwa gare ki kulan da ya baki da bai cire ba ba zai cire ba har gobe kuma yana tare da ke wajen kula da ke da kiyaye da haka kalma ce in ka dubi ma'anarta akwai kwantar da hankali ga na maryam tunda ta firgita ta tsorata ta nemi Allah ya tsare ta barin wannan da ya zo gabanta ce kuma na zo ne la'ahaba laki gulaman zakiya maryam ta ga karamomi daban-daban ba sabon abu ne a wajenta ba tare da tsahararta da kamun kanta da komi nata ta san Allah yana iya haka domin ta ga hakan tana ‘yar ƙarama kamar yadda muka ambatar da bayani farkon karatun wannan kisa saboda haka ba gagarau ba ne a wajen Allah ya ba ta haihuwa ba ta yi aure ba amma ƙalat قالت أنا wa لي غلام ولم يمسطني بشر wala maku babiya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiya qalat sai ta ce ma mala'ika anna yakunu li gulam ya za a yi na sami da kuma da nami gulam nan tas'al an kai ya za a yi ta yadda Allah na iyawa amma al'adan haihuwa wadda take gudana a wannan zarafi sai mace ta kusanci namiji sai ta ce to ya za a yi haka walam ni bashan. babu wani ɗa namijin ni da ya kusance ni anan tana nufin aure ba wanda ne aure da shi ya kusance ni kalmar mak mafi yawan ayoyin alkur'ani in yi amfani da shi yakan yi amfani da ma'anar ganin da miji ke mamatarsa a shimfiɗa aula mastumin nisa'a falam ta ji duma'a wata yamma musa idan fayi ba kalmar lams yakan zo da ma'anan shafa kawai kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ga ma'id annabi ya ce ko ka yi gamzu ne aula masa ya ce a ba kallo na yi na ƙura ido ba ba kuma taɓa ta na yi ba na yi abin miji ke ma mata ne in an ɗaura masa aure na halal saboda ji an neman masa mafita sai dai da ya bayani dalla-dalla cewa ganin wanda bai cancanta ya ganta a shimfiɗa ba ne ya ganta suka haɗu to kalmar lamsu tana da waɗannan ma'anoni guda biyu shi yasa in kuka dubi cikin kuka haɗu? za ku ga fahimtar su ta kasu biyu game da abin da ya shafi ka taɓi mataka alwalarka na nan ko baya nan a malikiya suka ce in dai da nufin jin daɗi ne ko ka sami daɗin ko ba ka samu daɗin ba ba ka da alwala in kuma ka taɓa da nufin ka taɓa ne to shi gina na gaba sai kuma hali ya canza ka ce to ba ka da alwala amma in ka taɓa ta kai ba ka nufi jin daɗin ba baka samu jin daɗin ba suka ce alolar kananan in kuma ka taɓa ta da nufin jin daɗin baka samu jin daɗin ba ma alolar ka ba ta saboda niyya an gane ko kuma da wannan aka samu fahimta iri biyu game da taɓan alƙur'ani da yawa suka tafi akan cewa ma damun baka da alola ba za ka taɓa ba la ya mustuhu a wata fassara wasu suka ce alƙur'ani ake nufi wasu suka ce a lauhin mahafuz ake nufi to duka dai yakan zo daga ma'anan kalmomi malamai su yi ba'i tare da hasken da suka samu na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ta ce to ni ba ni da aure Walan aku bagiya kuma ban zan ta ciyar karuwa ba ban gantari ya zan yi in sami ɗan? ni ba miji ba kuma ni ba gantalalla ba ya za a yi samu ɗa mata a ji tsoron Allah kun jina na Maryam yau da yawa yara Allah ya sawake sun buɗe ƙofofin gantali wasu ka ji yarinya ta nemo gantalalle ta ce sai babanta ya aura mata baba na tausayinta yana da jin kai ya san za ta jefa kanta cikin bala'i idan baba ya ce ki ya haƙuri ta ce a'a baba sai fa wannan in ya ce a'a sai ta ce wanda yake neman ta mu gudu wallahi haka kike cewa wai wai su shirya su gudu ko jiya wani ya turo min tel cewa yana son wata ne baba ya ce ba zai bashi ba amma yarinyar ta ce don Allah su shirya su gudu me na gani shawara ita ce kuna ga kaman ba ne wallahi abubuwan da ke aukuwa kenan an wuce yadda kake zato ɗazu nake faɗi to abinda nake gani ya ɗan uwana kada ka kuskura ka sake sauraranta in kai mumini ne saboda dalilai kamar haka na ɗaya kalman ku gudu ya nuna ita ba mutumiyar arziki ba ne bijire mahaifinta ya nuna ba mutumiyar arziki ba ne kai kuma in kai salihi ne bai kamata ka ba da gudunmuwa ga wanda take mahubanta waya ba idan ka ba da gudunmuwa je ka kun je inda za ku je ba ku yi lalata ba kuka yi ƙare aka ɗaura muku aure kana son abin da ta yi ka haifi ya ce maka kana so to ko dan me kai za ka yi haka walaisa zakaru kal'unfa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita mu wajen hankali da tunani galibi da ilimi da hangen nesa Allah ta'ala abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mata na naqisatul aqli wad din ita mace kullum tuhibbu min qalbiha in tana son abu so ne tsaba na gaskiya ba wani sai shi aka sun mu maza mayaudara ko mun so ko mun yi haka yake mace sai ta guji ubanta ta guji uwarta ta guji danginta ta ce saiwa ne su yi baran-baran a dai a ɗaura masu aure kuma wane ya koro ta an yi a garin nan akwai yarinyar da ta ɗauko tusono ta ce sai shi za ta aura baban ya ce a ba zan maki auren dole ba amma ki samo mutumin kirki kowane ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mai addini mai kyawawan ɗabi'u zan aurar da ke ko gobe kike so ahlus sunna ne cikakke tace ita afafau sai wanda da take so kuma ta lalatacce ne yayi da ita tace afafau bata yadda ba ya buga tace bata yadda ba karke ta kai shi gara a kotu aka daura auren abin mamaki watan ta tara a gidan tana da ciki ya rushe shi tsoho ya sako ta saboda haka ta rasa inda za ta sai tana bin dangi ba ta iya zuwa gidan uban ba a yanda yake ma in an ce ta nufi gidan ba za ta iya ba wa gari yawaya saboda haka mata musamman 'yan mata hankalinku ya dawo jikinku maza kuma a ji tsoron Allah di yarinyan da ka je nema babanta ya ce ba zai ba ka ita ba ka yi addu'a Allah ya bata wanda ya fi ka kai ma Allah ya baka wanda ta fita ka zama mumini kenan amma ka shiga tsakanin iyaye kai fatsa-fatsa ka hure mata kunni ko ka ja ta ka bata dama sukan yi irin wannan ce in ta yi ciki dole a bani ya tabbata kai ba na Allah bane mace kuma sakarya zo zo zo zo sai ya hure mata kunni ɗauki bi su ne mata duk abin nan da kake gani nasu na wani menene da wani kyama da wani kyale-kyale da wani menene da wani kai ba ajina ba ne kai magana a watsi da kai ana son ka duk ƙarya ne yanzu nan ta zama hakumi da akala to a dai ji tsoron Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana sifa irin ta Maryam ba kai faɗi waɗannan dalilai biyu ana haihuwa ne ta hanyar aure ko gantari ni ba tsaye kanwan biyu to ta wani hanya kuma ne قال كذلك كان ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة من وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال ملائكة يا أنسى متدكيوا كذلك يدكك فتنن بكي أوري ba yanda kika faɗin nan baki gantali ba amma kuma a haka Allah zai baki ba qala rabbuki Allah ubangijinki kaga ya sake maimaita kalmar ubangijinki domin shi zai tsare ki barin fitinan al'ummanki in kin yi ciki har zuwa haihuwarki huwa alayya hayyin ya ce a gaya miki abu ne mai sauki a wajen shi tare da ba abu mai wahala a wajen Allah walina ja'alahu ayatan linnas kuma za mu ba kiɗa ba tare da kin yi aure ko gantali ba domin mu sanya shi ya zan aya ga mutanen duniya gaba ɗaya wato alamar cikan ikon allah mai yin yadda ya so hanyoyin halitta hudu adam ba uwa ba uba hawa'u daga sashin jikin adam in ka so ka ce da uba maryam da uwa ba uba sauranmu gaba ɗaya da uwa da uba isa ne ba uwa ba uba na yi faɗi uwan ko amma kuma mu gaba ɗayanmu da uwa da uba to duka waɗancan salo na halitta guda uku an yi su an ƙare ba za a maimaita ba ba maimai in kullum a lokacin da muka yi kisan naini mun ce da yawa Allah yakan ambaci kisa ya saka ya suna don manufar gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ake so ka koya so da yawa in Allah ya ambata suna to akwai darasin da aka yi so ka ɗauka amma ba za ka ɗauki komai a ciki ka ɗabbaka ba don haka yau duk wanda ta zo da ɗa ko ya sai mu ce an nalika haza an yi maryam ta farko an gama ba yadda za a yi ta ce allah ne yi mun baiwa a'a ta je ta yi gantari in dai ba aure ta yi ba shi yasa shi ya zan alama ce ta cikan ikon Allah da yanda ya halice shi saba ma al'adan yanda ake haihuwa a wannan lokaci a dawo da hankalin al'umma su yadda da kujama da irada ta ubangiji sannan ma duk cewa anna ya kunili gulamu wa kana amran maqdiya wannan al'amari ne wanda Allah ya hukunta shi ya zartar wajibi sai kin haifi da ba miji kuma baki gantali ba an gama فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا الله سبحانه وتعالى يتي فحملته Nana maryam nan take ta ɗauki cikin ɗanta annabi isa alaihi salam mala'ika da umarnin allah ya hura iska a wuyar rigarta hujin wuyar rigarta wannan iska ya shige gabanta sai ta ciki haka allah ya so fa sai ta ɗauki cikin fantabazat bihi makanan kafiya sai ta janye jikinta tare da wannan ciki nata ta koma can nesa ga al'umma me yasa saboda gudun maganganun jama'a saboda dan adam sa ido ana cewa a farkon al'amari akwai wani bawan Allah shi ma muharrar ne yana hidima ga masallacin kudus ana ce maka yusufun najjar ko da ya ga alaman cikin maryam fa ya koma dagawa sai yana ta tuntuntuni daban-daban ce maryam tsarkakakkiya ne iya sani na baiwar allah ce iya sani na mutumiyar kirki ce iya sani na ba mu taba jinta da wasa ba iya sani na ba mu ma ga alamomin wasa tare da ita ba amma kuma ya haka rannan dai ya kasa juriya ya tinkari maryam ya yi mata magana maryam ta ce a me kake cewa ya ce ga allah tambaya nake da shi ta ce ina ji ce da Allah an taba share gona aka yi huɗa ba a yi shuka ba iri hatsi ya fito an taba ganin itaciya ba a dasa ba ba a kuma sa ƙwayan itaciyan a ƙasa an rufe ba nan da nan maryam ta gane inda ya sa gaba ta ce shi shukan farko wa ya fitar da shi ita yan farko wa ya fidda ita yana cewa Allah Allah ta ce to wa ya fitar da mutumin farko ya ce Allah ce to shi ne zai fitar sai ce kin yi gaskiya na tabbata kuma Allah zai tsare sai ci gaba da hankali shi bai sake waiwayenta ba to amma in sauran mutanen gari suka ganta da ciki ba ke wai wai wai wai wai kuji a a ina ake cewa wai kuji ya fito a a cikin menene suke cewa ne karin magana a gwiwa ne a a cikin baki ne ko a ƙarƙashin lebe ne oho bakin magudiya magudiya ko magudiya magudiya kuji ya fito a bakin magudiya don haka sai ta nesa ta nisance su ta buya abinta subhanahu wa ta'ala ya ce mene eh. a hamalar tufanta ba zaddihi makanan kafiya ai ta ɗau cikin shi sai ta nisanta da jama'a can nesa yadda ba wanda zai ganta balantana ayya yi ya da ita hmm. fa’aza a hannu kagbo ila jizi in na tsanaci kalat ya laita ni mito kabula wa kuntunisiyan mun فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض ناقودة سيتاكومتا to kuma shi naƙuda galibi yakan ɗan kasance da ɗan haɗaɗi mace tana neman tallafi ila jizi'in nakhla sai ta tafi wajen wani kututturan dabino domin ta dafa shi ta dogara haihuwa ya zo faya ya fashi kafin a ce kwabo ta haihu ta duba sai ga lafiyayye fada cikin damuwa da bakin ciki tana ta ce ya laita nemi to kwabla haza kai co ina ma dai na mutu kafin wannan yini da zan ga wannan ɗa tamanni ne domin ana tamanni da laita ana tamaji da arzu laita ni mitu kabla hada ina ma na mutu kafin wannan zarafi wa kuntu nasiyan mansiya na zan wanda take mantacciya wanda aka manta da an yi maryam a duniya tuntun tuntun mutanen kirki kullum suna tsaron mutuncin duk abin da zai taɓa mutuncin su suna nisantar shi ji kalman da ta faɗi to a yau kuwa uwar shegu ake yi mutum zai je ya zina a haihu ya mai ɗan ya shiga da shi cikin al'umma mace ta yi zina ta haihu ta wanke ta saba ta goya in mace ce ta sa mata koda ta yi mata digon indiya ta sa mata raza, ba abin da ya sha jikinta ta yi kunnen uwan shegu a ce ga nan wannan saurayin ada ba shi da uba ta ce ban ji ba ga mauda nan ba ta da uba ta ce ban ji ba kunnin oyin shegu kenan ai da abin da aka faɗi ba ta ji ba ne hankanta kawai take yi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma a jamatan nasu min kalamin nubuwatil ula idan lam tattahi fasna amma shi ita na daga cikin abinda mutane suka riska na zantuttukan annabawan farko har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in har ba ka jin kunya to ka je ka aikata abin da kake domin irin waɗannan ɗabi'u ɗabi'u ne liman khalaqa lahum wanda ba su da kunya marasa rabo gobe kiyama amma duk wanda ya san abin da yake yi zai nisanci lalata da wadda bai cancanta ba bata cancanta yi da ita ba sai dai ya aure ya sa malamai suke mana nasihohi daban-daban ya ka ayyuhal insanu la yaldagannaka kufu ubanu sukan ce ka kiyaye ruwan halittan ka dan adam domin halittan naka kumurki ne ruwan halittan ka guban kumurki ne ma daman za ka yi amfani da shi ba inda Allah ya halatta maka ba to zai jiyo ya kare ka gubar za ta kashe ka kuma kullum abinda malamai suke cewa ɗa na gari salihi mumini ba za ka ga yana zuwa yana ɓata 'ya'yan mutane ba man yazni yuzna bihi walau bi jidarihi in kunta ya haza labiban fafhami man yazni fi baitin bi alfai dirhamin fi baitihi yuzna bi ghairi dirhamin ila an qala shair law kunta min sulalati tahirin ma kunta hatta kalli irbati muslimi wanda ya je ya bata ƴaƴan mutane duk wahalan da yayi ya kai ga biyan bukatarsa duk kudin da ya kashe to za a wayi gari a zo gadon matarsa a lalata da matarsa ta biya ko ya haifi ya ta girma a yi lalata da ita a tsakinsa. a sha lemunsa da ya ije kuma ta bashi shi kudin da zai hau mota ya koma ko dan a caba ta sashi akan dan a caba ya koma kuma da kai ɗani bi ma'anar kalima da ba za ka je ka ta alfarman wasu 'ya'yan ba to yau abin haushi abin takaiti an koma ya matan ma sun koma 'yan akuyan umari eh, ‘yan akuyan umari umari a nan garin ne aka yi wata baiwa Allah tana kiwon kaduwa ke makotansu akwai irin ƙashin bursunin nan mai gemu da zaza to can sun mallaki bunsuru nan sun mallaki kaduwa. don haka kullum tare suke kiwo har ta haifi ƴaƴa sai uwar ta kasa ƴan nan in ta fita haka wannan tsohon bunsurin zai biyo ta a guje za ta shigo gida a guje hankalinta a tashe sai ta shige ɗakin mamanta mai akuyan kenan ita kuma da ta gani za ta ɗauko muciya ta raka kama wannan bunsuru ta kama ‘yar akuyan ta rungume matan umari ne a kwana a tashirin nan ya aka yi ya same ta a sako ne ya cimma muradi ne ya kace-kace da ita ta dawo cikin jini ta kama dan ta kama gunsurin nan ta mashi dukan tsiya to ai da ta dan samu lafiya wannan yan akuya ita ke bin gunsurin idan sai shigo ta nufe shi da muciya sai ‘yan akuyan nan ta fita a guje ta bi shi to yau da yawa mata sun koma ‘yan akuyan matan umar shi ne nake nufi domin yanzu mata ‘yan mata wani musiba da ya same mu wallahi zuwa suke a sa musu a shana a dambi wannan hana haihuwan wata a sa mata na shekara biyu wata na shekara uku har da masu shekara hudu ana sa masu wannan ba wai ina faɗin abin da ban sani ba ne sai da ne bincike saboda sigantalinsu yadda suke so ba za su haihu ba ba za su yi abin kunya ba kin gama yin abin kunya sannan wani abin bakin ciki na biyu bayan sun gama gantalin sun gama ɓalɓalcewa ba irin namijin da ba su sani ba idan sun tashi aure da egypt ake zuwa yanzu ya zo har Zaria. akwai operation da ake masu a halittar a buɗe su a ɗinɗinke su ta ji ɓanna ta biyu lokacin da ne bincike an gaya mun abinda ake yi a lokacin zai kai wata biyu ko uku da bincike na abin da ake wannan aikin dubu ashirin ne za ta je wajen waɗanda suke wannan likitocin da ke wannan aiki za ta tuɗe ta buɗe jikinta ta buɗe ƙafa za su yi mata aiki a gabanta su tsintsinke ta wai ta koma kaman yadda take ta yanda in ta je gun miji ba za a gane ta yi ne ba sai ƙarya ne ba ka ƙula halittan Allah kamar da shi yanda yake sai dai in kin auri dolo wanda bai san dawan garin ba to wannan kuwa shi kenan amma kinkin auri wanda ya san abin da yake yi zai gano ki kuma a ce mace ce za ta je ta da jikinta ta buɗe halittanta wani na mata aiki a gabanta kai ka san lalacewan ya kai iyaka ba tare da wani lalura ba sai dan ta saba ma Allah ta zo ta sake saba ma Allah wani lalacewa ne wannan muka kai gare shi jama'an musulmi in ba da rahaman Allah ba ai da sai yadda daminan nan take baya-baya da sai a ce an fasa ruwan ina rantse maku da Allah bannan ya kai iyaka ya wuce yadda mai zato yake tsammani sai in kana bincike ne za ka ji abubuwa waɗanda za su tamaka da hankali Allah ka shirye mu ka shirye bayan mu Allah ka raba mu da fitina ma ga haramin hawa ma bakan to masu itikafi an koma sa